wannan shine kasat na ɗari da goma daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'u yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da alwala'u wal bara ibn na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje ma ainihin tafarkin kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne ziryan ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi yayin da malai yake cewa wa fi sahihaini fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hadithin nuzul a cikin littafin bukhari da muslim a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da hadisin nuzul wani shahararren hadisi wanda ibnu taymiya na da littafi sukutun da guda akan fassarar shi da sharhin sa shine littafin sharhu hadisin nuzul wannan hadisi da ke bayani gashi malam yace yanzilu rabbuna ila sama'id dunya Wanzan Allah yace Allah ubangijinmu yana sakkowa zuwa sama ta ƙasa kulla laida duk wani dare hina yabqa thuluthul lailil akhir yayin da zai zama abin da ya saura a cikin dare shine ɗaya bisa uku na ƙarki fa yaqulu sai Allah ya ce man yad'uni fa astajibu la wane ne zai roƙe ni na amsa mishi wa man yas'aluni fa a'tihi wa zai tambaye ni wata bukata sai na bashi wa man yastaghfiruni fa aghfiru la wane ne zai nemi gafara ya nemi tuba sai in gafarta mishi hatta ya tula alfajir har alfajir ya ceto wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi kamar yadda malam ya ambata kaga a ciki malam ya ce fa zakara awwalan ijabatar du'a kaga abu na farko da ya faɗa shine amsa buƙata addu'a thumma zakara sannan ya ambaci i'ta as-sa'il baiwa mai tambaya abin da yake nema wal maghfirata lil mustaghfiri da kuma yin gafara ga mai neman gafara fa hadha jalbul manfa'a wannan shine jawo amfani wa hadha daf'ul madarra shi kuma ɗayan shine tunkuɗe cutarwa wato i'ta'us sa'il kiro kirawa kanka amfani shi kuma al-maghfiratu lil mustaghfir tunkuɗewa mutum ainihin bala'in zanubin da ke kan shi wakilahuma maqsudud da'i al-mujab dukkaninsu abubuwa guda biyu neman fa'ida da tun kuɗe bala'i dukkaninsu ababen nema ne ga mai ainihin roƙo wanda yake neman bukata a wurin Allah kamar da muka ambata wannan hadisi ne babba daga cikin hadisan ainihin sifat waɗanda malaman musulunci malaman salafiya malaman farko suka karɓe shi yadda yake ba tare da ta'awili ba amma malaman baya suna da maganganu na ainihin ƙoƙarin murɗe ma'anar wannan hadisi wanda malaman gaskiya da gaskiya sun mai musu da martani a wurare da dama a cikin tafin aƙida akwai littafi musamman sharhu hadisin nuzul mujalladi guda ɗaya na shi ibnu taimiya wanda ya sharhin wannan hadisi Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi wa ta'ala Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah subhanahu wataala yake fada a cikin suratul baqara yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni duk sa'ad da bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun to lalle ni ina kusa da su ujibu wata da'i ina amsa kiran duk wani mai kira idza da'ani a sa'ad da ya kira ni falyastajibu li dan haka su nemi bukatunsu a wurina waliyuminu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshiduna in sun yi haka za su samu shirya malam ce wa an ruwaito an ruwaito anna da sahabati kwala wani daga cikin sahabbai ya ce kamar yadda Al'imamu imamu ibnu jarir babari ya ruwaito a cikin tafsirinsa daga Alhassan albasari ya ce daga ya ba da wannan labarin a matsayin riwaya haka cewa sahabbai sun yi wannan tambaya haka kuma a shi ma ya ruwaito cewa wannan matsala ta faru ne sa'ad da Allah ya saukar da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai sahabbai suka yi tambaya shine sai Allah ya ba su wannan amsa da cewa wa idza sa'alaka ibadi an malan yace wa qad ruwiya an ruwaito anna ba'da sahabati qala wasu daga cikin sahabbai sun yi tambaya suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadi Allah ubangijinmu yana kusa da mu ne sai mu gana da shi cikin sirri ko ko yana nesa ne sai mu kwalla mushi kira dan ya jiyo mu kamar da al bukhari ya fitar da Muslim daga hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa wani mutum ne manzon Allah ya ji shi ana halin tafiya yana ta yin addu'a da ƙarfi kamar yana kiran da nesa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a ku daina yin haka innakum la tad'una asamma ba kuna kiran Allah ne wanda yake kurma mara ji ba ko wanda baya ko bebe ba ah, sannan ya kara musu da fadan Allah wala ta jihar bi salatika wala ta khatib biha wabtagi baina zalika sabila kar ka dinga daga murya da ka. ko kuma ka yi ta can kasa kai ma baka ji ka yi ta tsakatsaki ah, waɗannan duka suna nuni zuwa ga fassara juna da waɗannan nasoshi suke cewa wajen roƙon Allah subhanahu ta'ala za ka halarto da zuciyarka cewa Allah yana kusa kuma yana jinka kuma za ka zama cikin yaƙini da sakankan cewa Allah ya san abin da kake faɗe ba sai ka yi ƙwalla ihu kamar kana kiran na nesa ba malam ya ce fa akhbar subhanahu annahu qaribun yujibu da'wata da'i idza da'aw sai Allah ya bada labarin cewa shi Allah makusanci ne ga bayi yana amsa kiran wanda ya kira shi thumma amarahum bil istijabati lahu wa bil imani bihi sannan Allah ya hori musulmai da cewa su bayi su nemi amsa bukatunsu a wurin Allah kuma su yi imani da Allah kama kala ba'dhum kama yadda wasu suka ce jibuli iza da auto su amsa kira na idan na kiraye su ma'ana wasu suna ganin wannan alif da sin da ta tana da ma'ana anan faliyasta jibuli, ai su amsa kira na sai zam kenan ba ma'anar fa'ajibuli ma'ana ba su nemi bukatunsu a wurina ba su amsa kira na idan na kira su wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni In ni ujibu da awati ni ina amsa bukatunsu ƙalu suka ce wa bi hadaini ta sulu ijabatu da'awa waɗannan sababban guda biyu su suke sa a amsa bukatun mutane na ɗaya bi kamali ta'a shine istijaba amsa amsawa Allah bi kamali ta'ati li uluhiyyati amsa cikakkiyar bin ɗa'a ga wa Allah da kuma wa bi sihhatil imani bi su sune takaita a cikin faɗinsa. sa falyastajibu li wal yu'minu bi istijaba bauta Allah shi kuma ainihin yu'minu bi ma'anar shi kyakkyawan imani ingantaccen imani da cewa Allah shine mahalicci ke bayarwa man istazaba li rabbih wanda ya amsa bukatar ubangijinsa ya amsa kiran ubangijinsa bimtisali amrihi wa nahyi ta hanyar kwatanta abinda Allah ya ce ayi da barin abinda Allah ya ce a bari hasala maqsuduhu min ad-du'a sai ga abin da yake nema na bukatu a wurin Allah sai ya faru wa ujiba du'a'uhu sai a amsa mai bukatarsa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihati wa yaziduhum min fadli Allah yana amsa bukatun waɗanda suka yi a imani da aiki na ƙwarai. wa yaziduhum min fadlihi kuma yana ƙara musu bayan abin da suka aikata yana ƙara musu falala ay yastajibu lahu yuqalu ana cewa istajabahu wastajaba lahu yazo yastajibu allazina yayi ta'adda kai tsaye ba tare da harafin jarra ba ana kuma cewa istajaba lahu kamar yadda lafazin shakara shi ma yana da irin wannan ɗabi'a yana iya zuwa shakarahu da kuma shakara lahu a nishkur li waliwalidaika ya ta'adda da lamu la kuma ka iya daukan misalin fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzni an ashkura ni'mataka kaga ne ce ashkura li ni'mataka ba to yana iya ta'adda da lamun yana iya ta'adda kuma kai tsaye faman da'ahu muqinan annahu yujibu da'awata da'i idza da'ahu ajabahu wanda da ya roki Allah yana mai yaqinin cewa Allah zai amsa bukata to sai Allah ya amsa din wa kad yakunu mushrikan wa fasikan da ku mutumin nan mushriki ne wanda yake shirka da Allah ko fasiki ne wanda baya biyayya ga dokar Allah in dai yayi wannan yaqinin sai Allah ya amsa mushi fa innahu subhanahu huwal qa'id dan ku Allah ne yake faɗi yana cewa wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durruhu marra ka allam yad'una ila durrin massa Allah ya ce wa idza massal insana durr a duk sa'ad da wani cutarwa wani bala'i ya haɗu da ɗan adam da'ana sai kira musu Allah li janbihi aw qa'idan aw qa'iman sai ya kira Allah zuwa ga Allah ya kawo mishi agaji Allah ya zama a gefansa Allah ya zama nashi Allah ya ɗauke mishi wannan bala'in auka'idan qa'idan a zaune yake ko a tsaye yana so Allah ya kusance shi Allah ya janye masa Allah ya ce falamma kashafna anhu darra yayin da Allah ya ɗauke mishi wannan bala'in marra sai kaga ya ci gaba da abin da ya saba da can ka allam una ila durrin masa kaman bai kirayi Allah dan fitar da shi daga kuncin da ya same shi a huwal alqa'il subhanahu kuma Allah ya ci gaba da cewa wai za masa kuma durru fil don lamanta da una illa iyyahu a duk sa'ad da kunci ya shafe ku ya faru da ku a cikin teku in kuna cikin jirgin ruwa duk wani abin shirka da da kuke kira sai zama ya ɓace daga tunaninku ma illa iyahu sai shi Allah falamma jakub yayin da Allah ya tsiratar da ku ilal barri zuwa ga kan tudu a arattum sai ku kauda kai daga barin Allah wa kana al-insanu kafuran lalle mutum mai yawan butulci ne huwa al-qa'il subhanahu kuma Allah shine yake cewa qul ara'aytum in ataakum azabul lahi aw atatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin yanzu nan idan wata azaba ta Allah ta zo muku ko tashin alkiyama ya riske ku shin za ku kira wani Allah ne a gairar lahi ta da'una wani Allah za ku kira in kuntum sadiki na inda daga sai kuke yi bal iyahu ta da'una ha, ai Allah za ku kira fa ma ta da'una ilai sai Allah ya yaye muku bala'in da kuka shiga ciki in sha'a in ya so yaye din watan sauna ma ta tushrikuna a lokacin za ku manta da duk wani abin shirka shine balla man tad'una illa iyyahu duk waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala da kanshi ya ba da labarin yana amsa bukata hakka sare a sa'ad da suka shiga cikin ittirari suka kiraye shi da ainihin tsaba ragen ikhlasi da yaqinin cewa shine yake walakinna haula alladhina yustajabu lahum liiqrarihim bi rububiyyati to amma waɗannan da Allah zai amsa bukatun su dinnan saboda sun yi ikrari da cewa Allah shine ubangiji wa annahu yujibu du'a al-muttar saboda sun yi ikirari da cewa Allah shi ke amsa buƙatar wanda ya shiga cikin kunci idza lam yakunu mukhlisina lahu ad-din idan ba su kasance masu tsarkakewa Allah ibada ba fi ibadati wajen bautarsa ba wala muti'ina lahu wa li rasulih idan ba su kasance masu yawa Allah biyayya masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba kana ma yu'tihim bi du'aihim mata'an fil hayati dunya wa ma lahum fil akhirati min sai zama abinda Allah yake basu na amsa bukatunsu zai kasance wani ɗan karamin jin daɗin duniya ne ba za su samu komai a lahira za su iya samun bukatunsu da suke nema a nan duniya Allah ya cika musu bukatunsu amma ba za su samu komai a lahira ba saboda babu ɗayan sharaɗin ɗayan sharaɗin shine mene babu amsa kiran Allah aga su ba su aiki da faliyasta jibuli ba da wal yu'minu bi ba ba su aiki da wannan sharuɗan ba qala ta'ala Allah ya ce man kana yuridu al'adila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu wanda da yake son al'adila ta nan kusa bukatun nan kusa ajjalna lahu fiha sai mu gaggauto mishi da bukatun shi fiha a cikin ita al'ajila din duniya kenan ma na sha'u za mu gaggauto mashi da abin da muka so mu gaggauto mai ne ba abin da shi yake so ba ma na sha'u min ha ai min duniya ai min min ni'amid duniya al'ajila liman nuridu kuma sai ga wanda muka ga dama ba kowa da ke so din bane kuma wasu wanda Allah ya zaba ta yi Allah ya nufin ya tabar da su sai Allah ya ba su abin da suke so a duniya shi sa ba ba alama ne akan Allah yana son mutum ba don Allah ya bashi duniya Ba ya tabbatar da Allah yana son mutum sai in wasu sharuɗa na ƙaunar da Allah yake mishi ta cika daga ciki akwai imani da nagarta da salaha da biyayya dokar Allah da sauransu wanda sai in sun cika ne sannan za a iya fara tsammanin cewa Allah yana yana son shi ne ya bashi wannan abu su mutanen farko sahabbai da sauran bayin Allah idan suka ga haka ma tsoro suke su firgita kamar yadda ya tabbata a ainihin hadisi Abdurrahman dan Auf wanda ya zo yin buɗe baki ɗin nan amma ya tashi ya kasa saboda tsoro kai ya zama cewa wannan ya zama hasanat ɗin shi ne na lahira Allah yake gaggauta mai da su amma mu yanzu da zarar mutu ya samu duniya sai a sai a kuma aqidan mutanen karuna innahu lazu hafdin azim haka kawai ake gani ai ya more ne ya more ne Allah yana son shi ba dole ne ya zama haka ba ثم جعلنا جهنم له ثم lahu له جهنم يصلاها mazmuman madhura sannan sai mu sa mishi jahannama ja'alna ai khassasna lahu jahannama sai mu keɓance mishi jahannama ta zama ita ce makomarsa yaslaha zai shige ta mazmuman yana abin zargi wulakantacce madhuran kaskantacce Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wa man arada al-akhirah wanda koyar nufaci lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aikin da aka ce ya yi na lahira wa huwa mu'minun yana da imani ah, al'allama bakar abu zaidin yana da wasu maganganu da ya yi masu matukar nuna tadabburin shi da ayin alkur'ani game da wannan aya a cikin ainihin littafin shi na ah, tasihud du'a cewa ah, Allah ya faɗi sharuɗa na farko sai ya zama iradatul akhirah aikin da kake din ya zama da lahira kake shi niyya kai zama mai kyau ce sannan ya zama wasa'a kuma sai kayi aiki wani irin aiki sa'aya ha irin aikin da ake yi don lahira ko da ka nufaci lahira amma sai kai wani aikin da ba don lahira ake shi ya baya gane aikin da ake don lahira ya zama mai lahiran ne ce a yi shi ba kai ne za ka kirkiro ka ce bari ka yi aiki kaza da tunanin ka samu lada ba sai in shi Allah da ke da lahira ya faɗa ya ce a yi ko ya ba manzo Allah sallallahu alaihi sakon cewa ayi to shine sa'aya ba wai duk aikin da ka gara ma kai kace zaka samu lada ba sai aikin da ya tabbata cewa an ce a shi da lahira ya zama kuma ka nufaci lahirar da shi ba ka nufaci duniya ba kai kuma sannan wa huwa mu'minu sharadi mafi girma ya zama kuma ka yi shi alhalin kana mu'mini wanda ba mu'mini ba Allah ba zai karba ba ina fata mun gane wannan fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkuran waɗannan su aikin da suka yi zai zama abin yabawa abin ainihin akalla a ba su lada kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik Allah ya ce dukka ɓangarorin guda biyu muna ƙara musu ta goma shi masu neman duniya muna ta ƙara musu ta goma shi a duniya masu neman lahira muna ta ƙara musu ƙwarin gwiwa da confidence din cewa za su dace a lahira suna ƙara jin ƙaimi wajen aikin lahira waɗancan kuma suna ƙara jin ƙaimi wajen neman duniya kullum numiddu kowa muna ƙara mishi ainihin wato ta goma shi da gam da katar akan abin da ya zaɓa wa kan kanshi ha'ula'i wa ha'ula'i waɗancan da waɗancan min tsa'i rabdika duka wannan baiwa Allah ce ubangiji mahaliccinka wa ma kana atsa'u rabbika mahzuran baiwa Allah ubangijinka ba abu ce da ya keɓance wasu daga yake bar wasu ba kowa na iya samu wannan ayin ya kawo su ne don kafa hujja akan cewa ainihin wato Allah yana bayar da abin da ya bayar ga waɗanda ba su da imani sai zama a madadin abin da za su samu a lahira Shi ne farkon aya man kana yuridu na al'ajilata ajjalna lahu hama na sha'u liman nuridu Allah ya tsare وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال النبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يا روكي الله أبنجي يبي وما سإيماني أزكي سيئ النبي الله إبراهيم يتشي وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يا الله كودا تردى متانا تكون ونن هرني كودا تردى سودا abinci na 'yan itace daga cikinsu wanda za ka wadatar su ne wanda suka yi imani da Allah tashin alkiyama ƙala Allah ta'ala sai Allah ya ce wa man kafara har ma da wanda ya kafirce cewa Allah fa uhu qalilan su ma zan ba su wannan jin daɗin ɗan kankani thumma attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir kaga shi annabi Ibrahim ya roƙa ne kawai a baiwa mu'minai sai Allah ya ce a'a zan baiwa hakkafirai amma kafirai nasu kaɗan ne ina ma'anar kaɗan saboda yana da iyaka shine iyakacin shi duniya saboda da zaran an tashi alkiyama an sasa a cikin wuta na ka tambaye su kun taɓa jin wani daɗi ba za su tana ba za su za su manta duka daɗin da suka ji a duniya kamar yadda aka tambayi yan aljanna kun taɓa shan wata wahala ba za su tana ba ko da a nan duniya ne mutane suna manta wahala da ta wuce suna kuma manta daɗin da ya wuce duk abin da ka ci ko ka sha ko ka sanya ko kuncin da ka shiga in ya shuɗe ba ka iya tuno shi yadda yake sai dai kaga kamar ma bai faru ba ko to a lahira abin ya fi haka dan hadisi ne tabbata za a tambayi mutane Ɗan aljanna hal marra bikum sharrun qattu za su ce ma marra bina sharrun qattu su kuma yan wuta hal marra bikum khairun qattu za su ce ma marra bina khairun qattu to shine yasa abinda ake ba su ya zama kalilan ne kuma yawan shi da kake gani duk abin da kake ganin kafaran duniya dinnan suna ciki na arziki tattalin arziki mai kyau halin zamantakewa tabbatacciya tsaro kiwon lafiya masana'antu energy karfin soja karfin siyasa karfin tattali da dinnan da america da ingila da faransa da waye suke takama da shigo? a wurin allah duka sunan shi abin nan wa man kafara fa umatti uhu qalila kuma attaruhu ila azabin nari shi sa da sayyidina Umar ya ainihin wato tausaya wa halin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki manzo Allah shine yafi kowa daraja a duniya da lahira amma yana kwance akan taban makka raunu babu filo yayi filo da hannunsa sai Umar ya ce ya manzo Allah me zai hana ka roki Allah kai ma ya baka yalwata kai da al'ummaka ga kafirai na Allah ya yalwata musu manzo Allah sai da ya miƙe zaune kai ma wannan shirman zaka shiga ina ganin ka kamar mai hankali Umar ka shiga wannan shirman kai ma shirman tunanin cewa dole sai an gyara rayuwa irin yadda kafirai suke dole komai sai ya zama irin na kafirai don aji ji daɗi yadda suke ji manzo Allah ya kira wannan da shirme awa fi hadha anta ibn al-khattab kai ma irin wannan tunanin gama garin mutanen kake yi in kun lura jama'a duk mutane gama garin tunanin su kenan ya za a yi mu irin ci gaban kafirai da irin tunaninsu da irin siyasarsu da irin karfin sojarsu mu hau ababen hawa irin nasu mu tsara zamantakewa da birane irin nasu to wani ya saba wa tarbiyar ainihin malaman farko da al'umma farko Allah ya tsare malam yace ce sai Allah ya ci gaba da cewa sun ma'afarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir sannan sai na ainihin tirsasa su na kai cikin azabar wuta tir da makoma irin wannan a ce makoman mutumin da ya ji daɗi a duniya ta zama wuta Allah ka tsare malam yace falaisa kullu man matta'ahu Allahu bi rizqin wa sira ko wa nasrin imma ijabatan li du'a'ihi wa imma bidun zalika yakunu mimman yuhibbuhu Allahu wa yuwalihi ba duk wanda Allah ya bashi jin daɗin duniya kuma Allah ya taimake shi ya samu abin da yake so ba mutum ya waye gari kaje yana cewa ni duk abin da ke nema a duniya na samu ban da wata bukata kaga ya samu nasarar rayuwa ya gina empire na arzikinsa ko sana'arsa ko kasuwancinsa ko daularsa yadda yake so yana abin da ya ga dama a duniyan nan babu abin da ya tare mai gaba daga cikin bukatun rayuwa to in ka ga mutum a haka imma ijabatan du'ai ko ya zama wata addu'a yayi Allah ya karba wa imma biduni zalika ko kuma kawai Allah ne da kaddara gama garin kaddara Allah ya kaddara shi ya hada shi da wannan arzikin wannan mutumin ba duk mutumin da ka gani a haka bane ya kunu mimman yuhibbuhu wa yuwali wannan ba dalili bane akan cewa Allah yana kaunarsa Allah yana jibintan mutumin da ka gani da arziki a duniya bal huwa subhanahu yarzuqul mu'mina wal kafira dan shi Allah subhanahu wataala yana azurta mumini yana kuma azurta kafiri wal barra wal fajira yana azurta mutumin kirki a cikin muminai da mutumin banza a cikin muminan ma wa qad yujibu du'aahum kuma Allah na iya amsa addu'ar waɗannan mutanen mumini da kafiri barri da fajiri wa yu'tihim su'alahum fid dunya kuma Allah na iya ba su bukatunsu a duniya wa ma lahum fil akhirati min khalaq sai zama amma a lahira ba su da wani abu da za su samu saboda sun yi addu'a ko ba su yi ba ko kuma sun yi addu'a yadda Allah ya ce a yi ko sun yi ta ba yadda Allah ya ce a yi ba duk idan Allah ya ga dama sai ya amsa musu bukatunsu sai zam sun waye gari sun samu abin da suke so a nan duniya wasu kuma har su rudu cewa to ai irin addu'ar da suke yi ita ta ba su dama suka samu abin da suke so kan manta dama wannan shine mahallin qadiyya sai kuma su ci gaba da yi to ba dole ya zama haka ba kisa makon da ya gabata muka yi magana akan qadiyya du'a'u khatmil qur'an da dukkan nau'o'inta waɗanda mutane suke ko dai zama mutum shi kaɗai ya sauke alƙur'ani ya karance alƙur'ani tun daga fatiha hannas to zaka ga nuskokin alƙur'ani na yanzu suna zuwa da addu'o'i kala daban-daban da suna du'a'u khatmul qur'an sawa'un na hafsu ne kake rike da shi ko na susi ne ko na kalun ne zaka ga addu'a kala-kala musamman wanda ake buga ƙasar Siriya da kasar ainihin Egypt da ƙasar ah, Libya nan kusa ko magrib da makamantansu za ka ga wasu addu'o'i ga sunan sai mutane shi ta karantawa da tunanin wannan addu'a wani cikon tilawa ne ta akwai kuma in za su sauke ma sai sun yi gayya sai sun gayyaci mutane cewa yau za a yau wani kaza zai sauke alƙur'ani sai zo sai a taru sai a yi addu'a a tare da kuma yi a sallah wanda idan an gama karatun za a sauke an sauke an zo ƙarshen da rabin nasi sai a ɗaga hannu a yi addu'a kafin ruku'u da makamantansu da wanda ake lazimtawa in ana tahajjud ko ashan cewa dole sai an sauke da tunanin kuma da za a sauke din nan wata addu'a ce ta musamman wannan a kasar makka ana yin shi duk bidiyoyi ne jama'a karanta wannan littafin gashi na malam mashhur Hassan ali salman du'a'u khatmil alqur'ani inda salaf wa ahwalun mubtadi'a inda al duk mutane suna yi da ahlus sunna da yan dariƙa da kowa to ire-iren wannan kuma shine kuma wanda za a zo a taru a rarraba a rarraba a ce bari a sauki za a yi sabon za a tare a sabon gida ko za a yi uh, wata siyasa ana so uh, wani wani kaza ya samu mukamin ko za a yi kaza wani ma zai sa a sauke mishi kafa saba'in ne wani kafa dubu zai ce a sauke mai za a dinga tara gardawa kullum suna saukewa kullum sai sun yi sauka talatin sai zama saukan nan duk ba ba addini bane na Allah yadda Allah ya ce a yi shi hakanan gayya addu'a gayya da za a ce a yi gayya za a yi addu'a saboda kaza saboda ƙasa ta zauna lafiya ko saboda wane shugaban ƙasa ba da lafiya Allah ya ba shi sauki ko saboda musibu na tashin bamamai sun yawa a yi gayya a fita filin idi har a yi sallah raka'a biyu ko wani sarki ya ce kafin a fita za a fita ranar juma'a to kowa ya azumi yau alhamis ai dama alhamis abu da falala azumi duk wannan addini ne na nasara jama'a fastoci ne suke ba mutane irin wannan wuridin sai a je a azumin kwana kaza ko mako kaza yanzu kuma ya shiga cikin musulmai da malamai da sarakuna da kungiyoyi haza ga ana ba da abin nan sanarwa da bulletin ana rarrabawa cewa ga irin addu'o'in da za a yi duk wannan ba addini bane amma fa Allah yana iya biyan bukata in ya ga dama idan Allah ya so mutane istidraji sai bukatar ta biya ko a ce za a yi makasa addu'a taron iyo kasa addu'a a je Abuja a yi ɗan ɗariƙa su yi a birnin Kebbi ɗan izala su je su yi a dutse don su ma ka a ce ba a yi da su duk ba ana yin wannan ba duk wannan jama'a bidiyoyi ne ba su da asali a cikin addinin musulunci tika ba su da asali karanta wannan littafi na ainihin malam mashur Hassan Ali Salman Allah ubangije na'am na tafiya Saudiya a biya mutane kuɗi su tafi umara dan su yi addu'a duk irin shi ne umara ana zuwa ne da sunan ibada ba da sunan an je dan a yi wata addu'a ta musamman ma ƙasa ba duk irin shi ne na'am walimar saukan ɗaliban hadda duk irin shi ne shi ma duk irin shi ne ƙwarar da gaske ku ka taba karantawa cewa ibn mas'udin ya an sake qur'an dalibai makarantar shi sun taba yin walima hadda hasali ma wannan walima hadda da ake wa dalibai? sharri na biyo bayan ta saboda wannan sai su waye gari su ji kamar an nada su malamai ne da zaran an zo an musu walima an ce sun haddace an ba su certificate an naɗa musu rawani shikenan kowa sai ya ɗauka shi malami ne sai je dinga ayyukan malanta wanda sun fi karfin shi kuma a hasali dai kawai abin da ake so mu gane shine salaf ba sa yin haka indai muna so mu manhajin su sai mu tuna ya suka haddace alqur'ani ga yadda suka haddace bayan sun haddace ya suka yi ya ya suka yi bayan sun haddace hatta riwaya da ake daukowa cewa sayyidina umar ya ya soke bakara da ali imrana ya yi walima ko ya yanka raƙumi ya kuma ganganu akan ta da yawa wannan riwaya ita kanta akwai ganganu da yawa akan ta sannan kuma a a tun manzo Allah sallallahu alaihi yana raye ayyukan da suka hada alqur'ani ya suka yi idan mujarradin walima ce da nufin godiya ga Allah to wannan tana cikin umumin abinda Nawawi ya kawo a cikin sharhin Muslim cewa walima ana iya yin ta dan wani abu na godiya ga Allah duk da yake asali al'urs ake ma al'urs bikin aure amma ana iya yi ma wani abu kaman haihuwa ko wani abu na murna ba tare da ya zama al'ada ba a ce duk irin wannan yanayin sai ayi na farko kenan na biyu kuma shine mai da abin da aka yi cewa to sai an sai an taru musamman sai an yi ta tada'i sai an kira mutane sannan kuma za a bayyana shi ne a matsayin wani formal gathering kamar da ake convocation a makarantun boko yanzu har ma sai an saka wasu riguna na musamman ba haka bane to ka gani duk wannan koyi da katare ne anko wasu ma gown ne ko kuma mai maimakon gown sai a saka jallabiya mata kuma su saka hijabai da niqabai duk waɗannan islamization of christianity kokarin musulunta da kiristanci ne jama'a duk sai mun kiyaye su shine magana da muke jiya akwai a matakai hudu da sai ka tabbatar da su zaka zama kana bin salaf manhaji to shine irin wannan yadda suka yi abubuwan su sai kuma talaki da istidlal wanda shine wurin da mafiyan mutane suke zamewa ɗan ɗarika nan suka zame saboda aiki da mafarki mutazila nan suka zame saboda aiki da hankali sauran jahilan gari anan suke zamewa saboda aiki da da'ifan riwayoyi da sauransu sai kuma na uku shine suluki sannan sai aqida to a wajen manhaji shine sai a duba salaf ya suka yi kaza ya suka yi walima ya suka yi haddan alqur'ani ya suka yi kaza ya suka yi kaza sai a bi su akan wannan in ba a bi su ba to an samu matsala to shine irin wannan abubuwan da suke faruwa suna nan da yawa jama'a mutane suna yin su da tunanin cewa addini ne amma ba addini bane babu wani abu da ya tabbata addinin musulunci irin na salaf game da walimar saukar hadda in fact ita kanta manhajin hadda da ake din ba irin ta salaf bace na ga wannan katin ana manhajin hadda irin waɗannan makarantun hadda ba manhajin hadda salaf bane manhajin hadda kawai na haddace doron matani da tunanin kuma idan an gama shi an iya ƙwar'ani sai dai wanda yake so ya je abin da zai waɗanda ake haddatawa da alƙwar'ani da irin wannan manhajin a tafarkin salaf su ne yara ƙanana amma duk mutumin da yake mumayyizi ya san abin da yake to baya tafiya da hadda kawai haka a manhajin salaf ba a tafiya da hadda kawai kawai doron matan sai an dinga yi ana koya mishi ilmomin da ke ciki la yakum hamma ahadikum akhir sura to muku da abin da ya mu kenan ma a akhir alquran abin da ya shi kenan sura izu kaza nan da wata kaza zan gama saboda akwai musabaka da a ƙarshen shekara Allah ya tsare wa qad zakaru anna ba'd al-kuffari min an-nasara hasaru madinatan lil-muslimina ibn taymiya yace an taba bada labarin cewa wasu kafirai daga cikin kiristoci sun tare wani garin musulmai sai waɗannan kiristoci fana fada ma'uhumu la'azib ruwansu ruwan daɗi wanda suke sha sai ya ƙare fatsalabu minal musulmi na an yi zudu an yi zawuduhun bi ma'in azibin da yarji'u anhu sai kafiran nan suka ce to tunda kuna so mu tafi ba muku garinku ku ba mu ruwan daɗi sai zama an yi sulhu kenan sai mu ba muku garinku fashtaru ah, fashtarau ah, fashtawar wulatul amri wulatu amril muslimina sai sarakuna shugabannin musulmai manyan gari da malamai sai aka je aka zauna a wata majalisa nan take aka yi mitin me kuke gani mu ba su ruwan nan su tafi ko kuwa wa qalu sai suka yi ittifaki akan bal nad'uhum hatta yud'ifuhum al Za zamu kyala kafaran nan har sai kishirwa ta raunata su fa akhudhum sai mu je mu afka musu fa kama ulaika sai waɗannan kafaran su kuma da suka ji kishirwa suka shiga cikin ittirari sai suka miƙe suka yi addu'a fastaqau suka nemi addu'a a wurin Allah ta Allah ya shayar da su ruwa wada'u Allah suka roki Allah fasaqahu sai Allah ya sauka musu da ruwan sama kafirai ne kuma suna shirin yaƙan musulmai suka roki Allah amma Allah ya ba su ruwa fattaraba ba'dul amma sai wasu jahilan gari suka fara rudewa a to ko dai kafiran nan akan gaskiya suke haka ba sun yi addu'a Allah ya karba shi sa a cikin fikiyo aka ce in za a yi istiska a garin da akwai kafaran amana wajibi ne su ma su fitarar da musulmai suke fita sai su yi addu'a ba za a ba su dama su yi addu'a a rana ta daban ba saboda saddu zari'a irin wannan dan idan suka je suka yi addu'a Allah cikin hikimarsa da tsarinsa bai ba da ruwan ran da musulmai suka yi ba sai ran da kafirai suka yi to ana samun jahilai masu irin wannan wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin sai imanin su ya fara raurawa kaji yace fattaraba ba'dul amma sai talakawa jahilan gari suka fara kokonto game da addinin Allah fa qala al maliku li ba'dil arifina sai sarkin garin ya ce wani daga cikin masana adrikin nasa yi sauri ka riski mutane kar su ridda fa amara bi nasabi mimbarin lahu sai aka sa aka kafa mimbari gare shi wa qala ya hukan mimbarin yace Allahumma inna na'lam anna ha'ula'i min alladhina takaffalta bi arfaqihim ya Allah mu mun sani cewa waɗannan kafiran suna cikin bayinka wanda ka ɗauka wa kanka cewa za ka ba su arzikin abun da suke bukata a duniyar nan kama ƙulta fi kitabika kama yadda ka faɗa a cikin littafinka kake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani abun halitta da yake yawo a bayan ƙasa a cikin ƙasa sai ya zama Allah ya ɗaura wa kanshi arzikin da wannan halitta za ta bukata waƙad da auka mutsarrina mun sani ya Allah waɗannan kafirai sun roƙe ka ne saboda sun shiga bukata ta ainihin ittirari wa anta tujibul mutsarra idza da'ahu kuma dama kai yi alƙawarin amsa wa wanda ya shiga cikin bukata in ya kiraye ka fa asqaitahum shine ka shayar da su lima takallafta bihi min rizqihim saboda abinda ka daura wa kanka ainihin wato na azurta su walima da auka mutarrina li'an la li'annaka tuhibbuhum kuma saboda sun kiraye ka kira na ainihin mutarri na wanda yake cikin bukata ba wai ka amsa musu ne dan kana son su ba wala tuhibbu dinahum ba ka amsa musu ne dan kana son addinin su ba wal'ana. a yanzu ko ya Allah fa nuridu an turiyana bihim ayatan ya Allah muna da bukata ya Allah ka gwada mana aya a kansu yusbitu bihal imanu ayar da za ta tabbatar da imani fi qulubi ibadikal mu'minina a cikin zakatan mu'minai bayinka fa arsalallahu alaihim rihan fa ahlakahum sai Allah ya aiko da ainihin iska sai ta halakar da waɗannan kafirai aw nahaw hadha mala yace ko kuma wani zance irin wannan wallahu a'lam wa min hadha al-babi man qad yad'u du'a'an ya atadi difi a wannan fuska ana iya samun wanda zai yi addu'a ya wuce makaɗi da rawaye ta'addanci a cikin addu'a In ma bi tsalabi ma la yaslu ku dai ya roƙi abin da bai halasta ya roƙa ba kamar ya roƙi Allah ya ce Allah ka sa in zama annabi a wannan zamanin bai halasta bai halasta ga mutum ya wannan addu'a aw bi du'a alladhi fihi ma'asiyatan lahi ko kuma ya zama addu'ar da a cikin shi akwai ma'asiyatullah akwai saɓawa Allah Kamar Allahumma la tad'a lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wannan addu'a akwai saɓawa Allah ciki dan akwai wa Allah shigegi cewa yanzu yanzu Allah za ka yi mana kar ka bari ba wa Allah wannan sharadin shirkun aw ya zama a cikin addu'a akwai shirka ko wani abu wanda ba shirka ba fa idha hasala ba'd ghardi idan mutum ya ga wani ɓangare wani sashe na bukatar shi ta tabbata zanna anna zalika dalilun ala anna amalahu salihu sai fara tsammanin cewa amsa bukatar da Allah ya mishi yana nuni zuwa ga cewa aikin shi nagari ne bi manzilati man umliya lahu wa umidda bil mali wal bani sai zama ɗaya yake da wanda Allah ya mishi talala ya Allah ya ƙara mishi yawan arziki da ‘ya'ya ya zunnu an na zalika musara'atun lahufil khairati sai ya ɗauka wannan na nunin hawa arzikin shi kamar da Allah yake cewa wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masatu ne? bin ba'di darra'a masatu la yaqulanna ko hadha li wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wala in ruji'itu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba kaga sai mutum ya da ya samu arziki sai fara tunanin annan dama shi bai da matsala kai ba ma za a tashin kiyama ba kuma koda an yi ya tsira wala in ruji'itu ila rabbi la ajidanna khairan mun kalaba. to kaga irin wannan mutumin Allah ne ya mishi talala Allah ya bashi arziki da ƴaƴa eh, amwalin wabani sai ya ɗauka cewa to alkhairi to haka wanda shi ma ya ga bukatar shi ta biya sai ya ɗauka shi ma wannan addu'a ce da ya yi take ta alkhairi ga shi ne ba mu misali daga alkur'ani ƙala ta'ala a ya sabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banina nusari ulahum fil khairati balla ya shi'uruna Allah ya ce a ya sabuna wai suna tsammanin cewa ne annama numidduhum bihi min malin wa bani. wannan abin da muke tun kuɗo musu na yawan dukiya da 'ya'ya yawan arziki da yawan 'ya'ya su musu ainihin wato su taru duba kasashe irin su China misali ga su kafirai tsabarayen kafirai amma sun fi kowa yawa ga arziki kowa na amfani da dukiyarsu da kayan kere ƙerensu da makamantansu to wannan yanzu suna tsammanin alkhairi ne gare su lahum fil khairati cewa muna musu gaggawa ne wajen ƙara musu alkhairi balla ya shurun sam ba sa ji a jikinsu ne gaskiya wannan labarin ba su sani ba wa ta'ala Allah yake cewa falamma su ma dhukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisu Allah ya ci gaba da cewa cikin an'ami kenan falamma su ma dhukiru bihi yayin da suka yi watsi shine ma'anar nasu anan ba wai sun manta mantawa na zuhuli ka zama abin baka halartun shi ba a kana ji kana gani eh, nasullaha fa nasiyahum sun yi watsi da Allah Allah shi ma ya watsi da su fa nan sa nansakum kama na yau liqa'a kuma haza. rana alkiyama ba za a ce ah, kai kai ba san kana nan ba ana ganin ka za a fita batun ka ne ma'anar fa nan sa nansakum kama na nasitum liqa'a yawmikum hadha ba wai mantuwa irin tamu ta dan adam ta zuhuli ta abu ya kubuce daga tunaninka ba a Allah yana ganin wasu kafirai sai Allah ya fita su to haka su ma suka fita batun hukunci da dokar Allah da wazin da haka musu sai Allah ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka bude musu kofa mana abu wannan kulli shay'in din ba kullu kulliya bace dan ko a cikin wannan kullu din Allah bai bude musu kofa alkhairi ba fatana lahum abwaba kulli shay'in ma khala alkhair domin alkhairi da farko shine imani ina fata mun gane wannan kamar da Allah ne yake cewa wato ma'anar shi anan fatana lahum abwaba kulli shay'in ai aksarna lahum kulli shay'in minan ni'am kamar da ibn jarir ya fassara mun cika musu ni'imomi kamar da Allah misali yake cewa tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha kaga amma bata rusa sama da ƙasa ba haka faɗin Allah wa min kulli shay'in ha arshin azim ai wa utiyat min kulli shay'in yu'tal muluk an ba ta duk abin da ake baiwa sarakuna ba a ba ta ilimi ba domin da shawara ma sai ta tambayi wasu ba ta da wannan ilimin baya ciki abin da aka ba ta ina ba ta mun gane haka faɗin Allah wa ja'al ala kulli jabalin wasu duwatsu ne guda hudu ba kullu ce duka duwatsun duniya ba waje ala kulli jabalin min hunna juz'a akwai irin su da yawa a cikin alkur'ani haka lahu min kulli samarat lahu min kulli samaratil mazru'a waɗanda aka noma ai ba duka ɗan itacen duniya ne aka noma a wajen ba dole akwai iya ɗan itacen da aka noma a wajen na fata mun gane wannan hatta idza farihu har idan suka ji daɗi suka ga cewa sun isa suna tinkahu bima utu na abin Allah ya ba su akhadnahum baktatan Allah yake sai mu ainihin sammatse su sai mu zo musu abke fa idahum mublisuna gaba da su shiga cikin bala'i wa qala ta'ala Allah kuma yace wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusih kada kafirai su dinga tsammanin cewa annama numli lahum abinda muke musu muke ainihin ba su muke musu talara da shi khairul li anfusihim wa alkhairi ne gare su innama numli lahum liyazdadu isma Allah yana ƙara kafirai ƙarfin mulki ne da ƙarfin soja da ƙarfin tattali da arziki da ƙarfin basirar ilimin duniya liyazdadu isma don su ƙara laifi don su tara laifukan da Allah zai kama su walahum azabun muhin za su shiga azaba kuma azaba ta wulaƙanci wal imla'u me ake nufi da numli italatul umri tsawaita shekarunsu yanzu mutum a ƙasar a ƙasar japan sai shekara 125 dan adam kwaya ɗaya wani sai an dinga fito da shi ana shanyawa da kasar tsohon buzu wanda irin na masallaci na yanda rika da na ruwa ya buge shi sai an dinga shanya shi haka idan ya ɗan bushe Shi shine lifespan ɗinsu 127 ne average lifespan ɗinsu kuma duk wannan shekarun ya yi su bai taɓa su wa Allah ko ƙwaya ɗaya ba bai taɓa cewa Allah na tuba ka yafe ni ba kaga asara ce yayin da su kuma a amar ummati kamar da tabbata a hadisi Hassan fi majmu'i turqihi ma baina 60 aw 70 tsakanin 60 da 70 shine mafi yawan shekarun ainihin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shekarun kuma kullum mutum yana cikin istighfari ne da hailala da salati da sallah da katin alkurani da tuba ga Allah na zaka haɗa irin wannan rayuwar da irin ta wancan wanda shekara ɗari da ɗori ana ta celebrating cewa ya rayu a duniya amma bai taɓa sujuda wa Allah ba bai taɓa cewa Allah na tuba ka ni ba kaga duk aikin da na alkhairi ya tafi a banza Allah ya ce inna ma numli lahum liyazdadu isma Allah ka tsare wa ma fi dimnihi min rizqin wa nasrin da kuma abin da ke cikin shekarun na ƙaruwar arzikinsu da nasarar da Allah yake basu akan duk abin da suka tinkara za su samu breakthrough akan shi kalli dai wannan zamanin da muke rayuwa wanda turawa da sauran jinsuna na kafirai suke takama da tinkaho da hauhawar ilimi na kimiyya da fasaha da kere-kere da tattali da ainihin ƙarfin soja da abubuwan da suke da shi wanda ya fasu dama suke jiya duniya yadda suka yadda suka ga dama yanzu sun kaiwa yadda Allah yake cewa hatta idza eh, menene wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha yanzu a haka suke suna ganin cewa sun isa da duniyar nan babu abin da ba sa iya juyawa na yanayin rayuwa da tunanin mutane da yadda ake kallon abubuwa da kero na'urori wanda suke canza gaba da tunanin mutane a cikin duniya nan kaga wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha duk wanda yana cikin abin da Allah yake yi ma kafirai irin wannan ci gaba wa qala ta'ala Allah ya ci gaba da cewa fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith ka kare ni da wannan da ke ƙaryata alhadith anan ai alquran sanastadrijuhum min haythu la ya'lam za mu zo musu ta inda ba sa tsammani wa umli lahum zan ci gaba da jinkirta musu inna kai dimati Allah ya ce ni shiri na mai karfi ne ba shiri ne na wasa ba haka Allah kullum yake makafirai wai za a radna an nuhuli ka karyatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa duk sanda Allah yake cewa Allah kada kafirai to sai ya ba manyan mutrafu manyan kasa sai ki tabarna a bayan kasa sai Allah ya zo musu daga karki da bala'in da zai kawo musu Allah ka tsare malam yace wa hadha babul wasi'un mabsutun fi ghairi hadha al wannan qadiya ta yadda Allah yake wa kafirai shimfida da talala yace kofa ce mai fadi karatu ne mai zaman kanshi an tattauna shi a wani wuri daban yana na cikin majmul fatawa ta ibn timiya ya tattauna a wurare da dama akan wasu tambayoyi da aka mishi suke da alaka da irin wannan da gaskiya abinda Allah ya mai ibn timiya baiwa kamar da muka shafa shi ne zaka ji so da dama shi ba cewa yake in Allah ya so zan yi rubutu a kan kaza ba sai dai ce na riga na yi saboda ya fara rubutu da wuri kuma yana da saurin rubutu Allah ya mishi kwanduwa ilimi to sai ka je yana cewa wannan karatun na riga na yi shi a wani wuri da wuya ka yana cewa ina sa ran zan yi da wuya ka je ya ce haka wa qala ta'ala Allah yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbu al-mu'tadin ud'u rabbakum ku kirayi Allah ubangijinku tadarruan ma'anar tadarru'an tazallulan wastikanatan kuna masu kankan da kai kuna masu natsuwa wa khufiyatan shi kuma khufiya bi khushu'in wa yaqinin tazallula tadarru'an natsuwar gabobi na waje natsuwa a gaban Allah sanda kake bauta mishi ko kake ibada ko kake ainihin wato addu'a khufiya kuma abinda ke boye a cikin zuciyarka na imani da yaƙinin cewa Allah ne yake khushu'ul qalb wa yaqinuhu shine tadarruan wa khufiya kamar da Allah yake cewa a wani waje wankun rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiyatan wa dunal jahari dunal jahari min alqawli bil ghudwi wal asali ko la takun min al ghafilin da kuma faɗin Allah qul man yunjikum fi dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyata waye zai tsiratar da ku in ba Allah da kuke kira san da kuka shiga cikin kunci ba kuna cewa la in anjana min hadhihi nakunanna min ash-shakirin to haka haka ake so tun da ka bauta wa Allah a samu wannan sharɗan guda biyu tadarru'an wa khufiyata natsuwar gaɓoɓi da kuma natsuwar zuciya da miƙa wa Allah al'amarinka kai ya zan kana bautar amma kuma tunaninka na wani waje kada zan ana ana ta addu'a kana ta addu'a amma baka ma san me kake cewa ba kana addu'ar amma kuma eh, eh, eh, zihin ɗinka kwakwalwarka ko tunaninka na kan wani abu can daban baka halarto da shi to wannan sharaɗi ne wanda yake wajibi ga addu'a halarto da zuciya innahu la yuhibbul mu'tadina Allah baya san masu wuce makaɗi da rawa a wajen addu'a shine kamar da aka ji yi addu'an abin da yake baya halasta ka roƙi Allah irin shi ko yi addu'ar da kora ta halasta amma bisa surar da ba haka Allah ya ce ayi ba wannan ne ta'adda a wajen addu'a wal maqsudu huna na du'a Allah ƙarya kunu du'a ibadatin lahi abinda ake nufi a nan shine addu'a da kake wa Allah tana iya zama addu'a ce ta bautawa Allah fa yusabu al-abdu alayhi fil akhirah wanda zai zama abin da kake nema to a lahira za a same shi shine kamar abubuwan da kake karantawa da zaran kayar da sallah istighfari kafa uku kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaga duk addu'o'i ne amma cewa aka yi ka yi su a wajen ba kai ne ka bukatu zuwa ga yin su ba cewa aka yi ka yi su to duwawu ibada ke haka addu'a da kake a cikin sujuda da tahiya haka ita kanta tahiya din haka duwawo listiftahi haka addu'ar da kake na azkaru sabahi wal haka fita da shiga gida duk cewa aka yi kayi ko to ita ce du'a'u ibada ba wasu bukatunka ne na ƙashin kanka ba asali sakamakon su na lahira ma amma ya hasul lahu fi duniya amma kuma zaka samu wani rabo a duniya in kai addu'a fita gida zaka samu ladan cewa ka bauta wa Allah a fitar gida sannan kuma zai tsare ka daga sharrin duk wani ne kamar da tabbata riwaya Abu da'uda idan shedan ma wani takadari ya ga wani dan uwan shi shedani na na fataka sai mishi wa'azi cewa ka kyala wannan yana da kariya kaga ka samu wani rabuwa a duniya haka shirya da zaka samu da ainihin natsuwar zuciya akan cewa kayi bauta Allah da wannan ala bi ta tatma innal da zaka ji kaga duk waɗannan bukatu ne da ka samu wani sashin su a duniya amma asalin madaran ladan yana lahira wa kad yakunu du'a a mas'alati ta iya zama kuma ta zama addu'a ce ta bukata taqdi eh, tuqda bihi hajatuhu sai a biya masa bukatarsa shine kana neman aiki ko aure ko lafiya ko yanci ko wani ya cutar da kai kana neman Allah ya saka maka kaga duk waɗannan bukatun duniya ne sun maƙadi sabu alaihi idza kana mimma yuhibbuhu sai zama kuma bayan Allah ya maka ka sai kuma Allah ya saka maka a lahira idan ya zama cewa abin na da gaske abin da Allah ke so alal misali kai ne kai ta addu'a ya Allah ka sa na iya katun alqur'ani Allah ka sa na haddace shi Allah ka sa na zama masanin alqur'ani bayan kai wannan addu'a kuma ka je makaranta sai Allah ya baka fatahi ka samu abin da kake so kaga Allah ya biya bukata a nan duniya kuma tunda Allah yana son makaranta alqur'ani Allah yana girma su ranar alkiyama kuma sai Allah ya baka duk wannan daraja da ake wa masu katun alqur'ani ina fata mun gane wannan malai ci gaba da cewa ah, wa kalla ya hasu lahu illa tilkal haja ta yi kuma wannan bukata ta duniya ce kaɗai za ka samu wa kad yakunu sababan li darari dini ta yi kuma bai zama wannan bukatar da ka samu ta duniya ta zama ta cutar da kai a addininka wata mata ce ka jarabci kana son ta kai ta addu'a sai Allah ya baka ita sai kuma ya zama sanadiyar ta ka samu cutarwa a addininka ko shi kan shi ilimin ko wani mukami ne ka jarabci kana son shi kai ta addu'a sai kuma Allah ya baka wannan mukamin na shugabanci gwamna ne ko shugaban kasa ko ciyaman ko komunita ne ma sai zama kuma amma wannan abin aikin da ka yi a cikin karanta a cikin shugabancin nan sai da maka da cutarwa addinin sai da ka samu tasgaro a ainihin bangaren addini fa alama ala ma bayya'ahu min lahi subhanahu sai Allah ya maka ukuba akan abin da ka wulaƙanta na haƙoƙin Allah madaukakin sarki wata idaduhu wata addahu min hududi da abin da ka wuce iyaka na ainihin iyaka da Allah ya saka kai ne kana son mukami ka je kai ta roƙon Allah kai ta addu'a sai Allah ya baka da aka baka wannan mukamin kuma sai ka kasa tukawa mutane bukatun da ya kamata ka musu ka dinga wasa da sallah saboda yawan mitin da yawan tattaunawa da shiga da fita kaga ka ka ta haƙoƙin Allah ka kuma ta haƙoƙin bayin Allah da Allah ya saka a ƙasarsu to Allah zai maka hukuma akan wannan akan wannan tuzartawa fal wasilatu lati amara Allah bi ibtigha'iha ilayhi hanya da Allah ya ce a nema bautar Allah da za a yi ta kai ga mutum zuwa ga Allah ta ummul wasilata fi ibadatihi wa fi ta game wato hanyar ibada da hanyar roƙon Allah fattawassul ilayhi bil a'mali saliha allati amara biha ana tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar ayyukan alkhairin da Allah ya yi umarni ya ce a yi su wa bi du'a'il anbiya'i was salihina ana kuma tsanantuwa ga Allah ta hanyar addu'o'in bayan Allah nagari daga cikin annabawa da salihai wa shafa'atihim da kuma ta hanyar ainihin wato cetonsu su maka ceto a wurin Allah su yi belinka a hannun Allah laisa huwa min babil iqsami alaihi bi wannan baya cikin rantsuwa da da za ka yi ma Allah cewa sai Allah ya maka danwa ne baya cikin cewa Allah ka min danwa ne in kun tuna wannan ita ce asalin qadiyar da yake tattaunawa tun a can baya ita ce yake ta sharhi wa min hadha a cikin wannan babin kuma akwai al-istishfa istishfa'un nas bin nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal qiyama yadda mutane za su nemi ceto ta hannun manzon Allah su nemi roƙon musu Allah a musu hisabi ranar alkiyama fa innahum yatlubuna minhu am yashfa'a lahum ilallah suna nema ne a gun manzon Allah ya shige musu gaba Allah ya saurare su kama kanu fi duniya kama yadda a nan duniya ya tsalibuna minhu an yadda uwa lahu suke roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu Allah fi istisqa a wajen neman shayar da ruwa wa ghairihi da wani abu makamancin wannan wa qawlu umara radiyallahu anhu fadin umar da yace inna kunna idza ajdabna tawassalna ilayka bi nabiyyina fatasqiyana ya Allah mun kasance idan mun shiga cikin fari mukan nemi ainihin wato tsanantuwa zuwa gare ka ta hanyar annabin ka sallallahu alaihi wasallama sai ka shayar da mu wa inna tawassalu ilayka bi ammi nabiyina to yau kuma muna neman ka shayar da mu ta hanyar addu'ar baffan manzanka baffan annabin mu ma'anahu ma'anar wannan magana jibin tuniya tawassalu ilayka bi du'a'ihi wa shafa'ati muna neman tsanantuwa zuwa gare ka ta hanyar addu'ar manzanka da cetonsa wasu alihi da kuma roƙon da zai maka wani hannu na tawassalu ilaika bi du'ai ammihi wa su'ali wa shafa'ati ayo muna neman tsanantuwa zuwa gare ka ta hanyar addu'a da ceto da kuma ainihin wato roƙon da kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai maka laysa al-muradu bihi anna nuqsimu alayka bihi ba wai muna maka alwashi ne da shi cewa dole sai kai mana da shi ba aw ma yajri hadha al-majra mimma yaf'aluhu ba'd mauti ma yaf'aluhu ba'da mautihi wa fi ma ghayrihi yace haka za a fassara wannan ko a fassara duk wani abu irin haka wanda aka aikata bayan rasuwar manzo Allah sallallahu da kuma sanda bayana kama ya kulu babun nas kamar yadda wasu suke cewa as'aluka bi jahi indaka sai kaje suna cewa ya Allah muna roƙonka saboda darajar wani a ka. wa yaquluna sai suke inna natawassalu ila ilallahi, bi anbiya'ihi wa awliya'ihi muna tawassuli zuwa ga Allah da annabawansa ne da waliyansa wayarwuna hadisan wa su dinga ruwaito hadisi na ƙarya ce wai annabi ne wai yace idza sa'altumullaha fas'aluhu bi jahi fa inna jahi inda Allah arib a wata riwaya azim in za ku roki Allah ku roƙe shi ku ce yayi muku dan darajata lalle daraja ta a wurin Allah tana da girma ko tana da faɗi wannan hadisin a cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya da littafin at-tawassul wal wasila ibn taymiya ce hadisi ne na ƙarya hasali ma shi wannan yafi karfin hadisin ƙarya kamar da al-alamatul albani yake faɗa a cikin abba'ifa mujalladi na ɗaya a lamba hadisi na 22 farko farko cewa hadisi ne wanda la asla lahu fi shay'in min dawamin sunna babu inda zaka same shi a cikin musulunci da isnadi babu kawai labari ne na kanzan kuregi babu shakka manzala sallallahu islam yana da daraja san gaske a wurin Allah wannan babu wanda yake inkari abu ne sananne cewa manzala yana da daraja amma kasancewar darajar shi za ta zama dalilin a roƙi Allah a ce dan ita to wannan yana buƙatar dalili wanda yake manqul ba na hankali ba to wannan kuma shine babu da yan dariƙa da sauran waɗanda suke ainihin yan bid'a da zaran ka faɗi wannan magana sai su ce to yanzu kana cewa annabi bai daraja ne a waye sai faɗa haka duk wanda ya faɗa ka ya zama kafiri wanda da ya ce manzon Allah bai da daraja idan Allah to ya zama kafiri babu wanda zai fara faɗa haka a cikin musulmai jama'a manzon Allah yana da daraja yana da matsayi ya fi kowane annabi ma matsayi a gurin Allah subhanahu wataala shine ainihin wato tsalle ne dan gatan Allah cikin annabawa wannan babu wanda yake shakka akan haka Allah ya bashi darajoji da ɗaukaka wanda suka fi na duk wani mahaluki a wurin Allah amma shin wannan dalili ne akan ai wannan addu'a ba dalili ba saboda bai zo a haka sabai da suka fi kowa sanin darajar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ba addu'a da haka haka na bayan haka na bayan sai da zamani ya tsawo ne aka samu wannan kalma ta yada a bakin mutane Allah gafarta ma dan hudiyo ya yawaita yin addu'a da irin wannan addu'ar a cikin ainihin littafin ya sunna wa ikhmadul bid'a duk sanda zai gama wata fakara ko wani babi sai ya kawo wannan addu'a ya ce muna roƙon Allah ya mana kaza ya mana kaza bi jahi Muhammadin wannan kuskure ne abin mamaki a littafin da ake yaƙi da bid'a wataƙila ya zo musu ta hanyar da ba su sani ba ne ya zo musu ta hanyar da suke tsammanin tabbatacce ne da kuma umumin ƙauna da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika zukatan musulmai a ko'ina shi sa sai in wanda yake da tarbiyya irin ta ainihin wato masu bin tafarkin ahlul hadith wanda suke takaituwa akan abin da ya inganta kawai shine addini su ne za ka zuciya suna iya karban ire-iren waɗannan maganganun Allah ya tsare da haka hadisi ne wanda yake bayi da asali kwata-kwata a cikin ainihin musulunci karanta littafin silsilar da'ifa a cikin mujalladi na ɗaya a cikin lamba hadisi na 22 fa innahu law kana hadha huwa at-tawassul alladhi kana as-sahabatu yaf'alunahu yace da wannan shine irin tawassulin da sahabbai suke aikatawa kama zakara umar radiyallahu anhu kamar yadda umar ya ambata la fa'alu zalika ba'da mauti da ce irin wannan shine tawassulun su to da ko da manzon Allah ya rasu ya fi kowa daraja ko da baya duniya da ba bukatan a sanya Abbas a madadin shi ko da ya mutu sai su tsaya su yi istisqa'i su ce dan manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye da baya duniya duka darajar shi babu abin take karawa sai karuwa walam ya adilu anhu ilal abbas da ba su karkata zuwa ga abbas ba ma ilmihim bi anna su'ala bihi wal iqsama bihi a azamu min al abbas matuƙar sun san cewa roƙon Allah da darajar manzo Allah sallallahu da kuma yi wa Allah alwashi cewa sai yayi dan manzo Allah sallallahu ya fi ayi da abbas fa ulima anna zalika at-tawassul alladhi dhakaruhu huwa mimma yaf'aluhu al-ahya dun al-amwat to kasancewa ba su yi haka ba ba su da cewa manzala tsarin Salama ya fi abbas daraja sawa'un yana rayu manzan Allah ko ya rasu ba wannan na nuni zuwa ga cewa sun fahimci cewa irin wannan tawassulin to masu rai ne kawai za su iya yi banda matattu wa huwa tawassulu bi du'a'ihim shine tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar addu'an surayayin wa shafa'atihim da kuma su shige maka gaba a wajen Allah fa innal hayya yutlabu minhu zalika wanda ke raye ana iya neman wannan bukata a wurinsa wal mayyitu la yutlabu minhu shay'un shi kuma ce ba iya neman komai a wurin shi la du'a wala ghayru ba za a iya neman addu'a a wurin mamaci ba ba za a iya neman wani abu can daban a wurinsa ba wa kadhalika hadithul a'ma hakanan hadisin wannan makahu fa innahu talaba minan annabi sallallahu alaihi wasallama an yad'u lahu liyarudda Allahu alaihi basarahu ya roƙi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya roƙa masa Allah Allah ya dawo mishi da ganinsa fa allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama du'aan amarahu fihi an yas'ala Allah qabula shafa'ati nabiyyihi fi sai manzon Allah ya koya mishi wata addu'a wadda a cikin addu'an manzon Allah ya koya mishi ne ya roƙi Allah ya amshi ceton manzon Allah akan shi fa ma yadullu ala anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shafa'a wannan nuni ga cewa ne manzon Allah shafa'a lahu ya nema mashi ceto ne wa amarahu an yas'al Allah qabula shafa'a kuma ya roƙe shi ya neme shi cewa ya roƙi Allah Allah ya karɓi wannan ceton wa anna qawluhu kuma faɗin sa as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ina roƙonka ya Allah kuma ina fuskantar ka Allah ta hanyar annabinka Muhammadu annabin rahama kamar da muka ji a baya al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imam Tabarani duka sun fitar da wannan riwaya da ainihin al-Imam Ibn Khuzaima riwaya ce sahihiya ai bi du'aihi wa shafa'ati ina fuskantar ka ta hanyar addu'ar manzanka da cetonsa kama qala Umar kamar da Umar yace kunna na tawassalu ilayka bi nabiyyika falabu tawassuli wa tawajjuhi lafazin tawassul a hadisin Umar da tawajjuh a hadisin wannan makawo fil hadisai bi ma'anan wahid ma'anar su guda sun makara sannan sai ce ya muhammad ya rasulallah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li taqdiha yace ya muhammadu ya manzon Allah ina neman ka shiga tsakani na ka shiga tsakani ka roƙa mana Allah ya biya bukata ta Allahumma fashaffi'uhu fiyya ya Allah ka ainihin ba Muhammadu ceto na fa minallahi min Allah an yushfi'a fihi nabiyahu kaga ya roƙi Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cetonsa wa qawluhu da fadin sa ya ya Muhammadu ya nabiyar rahma ya nabiyallah ya kai annabi Muhammadu ya annabin Allah hadha wa amsaluhu nida'un yutlabu bihi istihdarul munadi fil qalb wannan da ire-irensa kira ne wanda ake so ka halarto da abin kiran a cikin zuciyarka fa yukhatibul shuhuda bil qalb sai zama kana magana wato kana magana da wanda yake wurin da zuciyarka Allah kana magana da shi daga cikin zuciyarka kamar ya kulul musalli kamar da kamar da ainihin wato mai sallah yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahama Allah da albarkarsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajen amma sai ka kira shi da alayka da damirin ainihin mukhatabi sai zama kamar ka halarto da shi a cikin zuciyarka ne da yake wannan lafazin ya tabbata cewa sahabbai sun canza shi zuwa lafazin ainihin wato ga'ibi. bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wanda malamai suke ganin ba zai yi haka ba in babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi ya sirranta musu game da haka suka rawa suna cewa assalamu ala nabi karanta littafin sifatu salatu mala albani muhammad nasiruddin rahimahullah wal insanu yaf'alu mithla hadha kathiran mutum ya kan yi irin wannan ya halarto da mutumin da yake ya halarto da munada wanda yake ga'ibi sai ya halarto da shi a cikin zuciyarsa yukhatibu man yatasawwaru fi nafsi yana kaga yana kamar yana magana kai tsaye a matsayin wato sakan fasin da mutumin da a zuciya ne kawai yake suranta cewa yana nan wa illam yakun fil khariji man yasma'ul khitab ko da kuwa babu wanda yake jin ka kana zancen sai ga kamar kana zanci ka ji zuciyarka tana riya ma kamar kana magana da wani falabdu tawassul bi shakhs wa tawajjuh bihi wa su'al bihi fihi ijmalun wa ishtirak yace lafazin tawassuli da ake yi da shakhasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fuskanta Allah ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da roƙon Allah ta hanyar roƙon da manzon Allah zai fi ijmalun wa ishtirakun zance ne a dunkule wanda yake ɗaukan ma'anoni daban-daban ghalata bi sababihi man lam yafham maqsudas sahaba waɗanda ba su fahimci abin da sahabbai suke nufi ba to sun samu kansu a cikin kuskure sanadiyan wannan dunkule zancen da kuma cewa ma'anan na iya ɗaukan dukkanin abubuwan guda biyu yuradu bihi at-tasabbub bihi wanda abin da sahabbai suka fahimta shine ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine sababin likaunihi sababin shi ya zama likaunihi da'iya addu'ar ta faru don sababin addu'ar da yayi saboda shi ne ya roƙi Allah ɗin wa shafi'an kuma shi ne ya nemi ceton masara au kauni da'i muhibban lahu ko kuma saboda mai kiran wanda ake kiran yana ƙaunarsa wa muti'an li kuma yana bin umarninsa kasancewar wanda yake kiran yana son Allah kuma yana bi umarnin Allah muqtadiyan bihi yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakunu tasabbubu sai zama abinda ake nufi da kasancewar manzon Allah sabbin karba addu'a imma li mahabbati sa'il lahu ko dai saboda kasancewar mai roƙon yana ƙaunarsa wattiba'ihi lahu kuma yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa imma bi wasilati wa shafa'ati ko kuma saboda addu'ar da yau take zama wasila kake manzara sallallahu kana cewa Allah ya sa ka a cikin cetonsa wa yuradu bihi iqsamu bihi wa tawassul bi zati kuma shi at-tawajjuh bi shakhsi na iya ɗaukan rantsuwa cewa Allah ya maka dan manzan Allah da kuma tawassuli da zatin manzan Allah wanda sune na bid'a da waɗannan fala yakunu tawassulu la li shay'in minhu wala shay'in min as-sa'ili bal zati sai dan a wannan ma'anar ta biyu tawassulin ba daga ba da wani abu ne da shi manzo ya aikata na addu'a ba ba kuma da ainihin wata wato wani abu da ya faru daga kai mai addu'a ba a'a kana yi ne bal zati da zati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aw bi mujarrad bihi ala Allah ko kuma dan kawa Allah alwashi cewa sai ya yi maka dan manzo Allah abubuwa guda biyu ne ya bayyana anan cewa in aka ce an yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi ko an yi tawassuli da addu'arsa ko an yi tawassuli ya shiga gaba Allah yayi ko ya nemi mutum ceto ya dauka ma'anoni guda biyu kasance wannan dauka ma'anoni guda biyu shi yasa wasu kai kuskure akwai ma'ana take ta dace da yadda sahabbai suka fahimta ko kuma ta saba wa ma'ana fahimtar sahabbai sahabbai sun fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi kasancewar shi ainihin wato abun kauna a wajensu su suna roƙa mishi Allah ya bashi wasila suna roƙon Allah ya sa su a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka roƙi manzan Allah ya roƙa musu Allah lokacin rayuwarsa ko kuma ya musu ceto a wurin Allah to wannan shine abubuwan da suka san suka fahimta cewa ana nufi da tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wannan shine fassarar su su sahabbai shine kuma daidai wasu kuma yan baya suka fahimci cewa a'a kawai tawassuli a ce a yi min don manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma Allah sai ka yi min dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ma'ana ta biyu wacce take ba ma'ana da sabai suka fassara ba ita ce kuma ma'ana ta kuskure ina fata mun gane wannan shine malam ta farko yake cewa an samu wanda ba su fahimci me sahabbai suke nufi da fahimtar su akan wannan ba sun fada cikin kuskure wajen fassara wannan fa hadha sani huwa alladhi karihuhu wa nahu anhu wannan nabi na tawassuli da zati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko al iqsamu ala lahi bihi shine abinda sabai suka yi hani suka ce babu kyau wa kadhalika lam su'al bi shay'in kad yurad bihi al ma'ana al awwal hakanan wato lafazin wani roƙo da wani abu wanda zai iya yin kama da ma'ana ta farko wa huwa tasabbub bihi likaunihi sababan fi husul al ya zama wato na farkon shine a tsanantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin shi na kasancewa sababi na faruwan abu wa qad yuradu bihi al-iksam ko kuma ya zama ana nufin da shi wato yi wa Allah alwashi din abinda suka hana shi ne wanda yake karara irin na biyun nan da kuma duk wani wanda aka kasa gane ya shiga cikin na farko ne ko ya shiga cikin na biyu shi ma an hana wa min al-awwal daga cikin ma'ana ingantacciya ta tawassuli hadisu salatatul ladina awo ila ghari hadisin waɗannan mutane guda uku wanda suka je suka fake a cikin kogon nan wa huwa hadisun mashhurun fi sahihain wa ghairihima hadisi ne sananne a cikin bukhari da muslim da sauran littafai fa inna sakharata in tabaqat alai kamar da kowa ya sani wannan dan karamin dutse ya zo ya lullube ya rufe kofar kogon fa sai suka ce na nad'u li kullu rajulin minkum bi afdala amali kowa a cikin mu ya roƙi Allah da aiki mafi kyau da ya aikata ahadu ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yake cewa Allahumma inni innahu kana li ibnatu ibnatu ammin ya Allah a saninka ne ya Allah ina da wata ƴar baffa na cousin kenan fa ahabbtuha na ƙaunace ta ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisaa irin ƙauna mafi tsanani da maza suke wa mata fa innaha talabat minni mi'ata dinari kuma ta nemi in ba ta dinari ɗari falamma ataituha biha qalat yayin da na zo mata da waɗannan dinarin sai ce ya abdullah ittaqillaha wala tusidil khatima illa bi haqqihi kamar yadda a cikin riwayar ta shiga cikin ƙuncin bukata ne a rayuwa shi kuma yace ba zai bata kuɗin ba sai ta yadda ya yi zina da ita saboda bukatuwa da bala'in kunci sai ta haƙura ta sallama mishi daidai san da yazo yana so ya afka mata sai Allah ya dawo mata da imaninta da tunaninta sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah kada ka balle wannan abu rufaffe sai da haƙƙinsa karka karka kawo mata da budurcinta karka saka azzakarinka a farjin da bai halasta gare ka ba yace shi ma a wata ruwa aka ce shi ma sai imani ya zo mishi sai ya miƙe ya fasa ya mai da suturarsa yace kuma sai ya kyale mata wannan dukiyar kuma dan Allah kawai ya haka fataraktu az-zahaba wan saraftu yace na kyale mata dukiyar kuma na tafi abina fa in kuntu ana fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafuruj anna ya Allah in ya na wannan abin da nayi na fasa yin sabo din nan na fasa yin alfasha nayi ne dan kai ya Allah ka bude mana wurin mafita fan farajat lahum furjatun fara'au min hasama sai dutsen ya dan matsa kaɗan har suka fara ganin hasken sama wa qala al-akhar nabiyin kuma sai ce Allahumma innahu kana li abawani shaykhani kabirani ya Allah ni kuma ina da iyaye guda biyu tara wa kuntu la agbaqu qablahuma ahlan wa malan na kasance bana ba su abinci ko abin sha na dare shine algabo kamar da ake cewa sabo abincin safe to haka gabo abincin da ake ci da daddare ne a sha kenan ko ce na kasance ba na ba wa wani abincin ci na dare ko abincin sha na dare sai na fara da su ba na ciyar da kaina ko iyalaina ko kowa nawa fana abi talabu shagar yawman wata rana na je neman itace sai na yi nisa da gida falam aruf alaihi ma hatana ma ban dawo gidan ba har suka yi bacci fa halabtu lahuma abuqahuma na tatsan musu nonon da suka saba amfani da shi a matsayin abincin dare tuhuma huma na'imai sai na samu sun yi bacci fakaretu an agbaka qablahuma ahlan aw malan sai na kyamaci kai ya zama sun riga na ba da abincin nan ga wasu su a cikin mutanen gidana faladistul sai na zauna walqidaha ala yadayya ina rike da wannan kofi ko ƙwarya na nono an tadir huma. ina jiran hasi sun farka hatta bari alfajir hatta bari alfajir har alfajir yake to fattai kaba sai suka miƙe daga bacci fashari ba gabuƙahuma suka sha nonon allahumma in kuntu fa'altu zalika a wajhika fa farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahara ya allah in dai dan kai ne wannan abun ya allah ka yare mana wannan bala'in da muke ciki a ƙarshen wannan dutse fanfarat sakharatu sai dutsen ya ƙara matsawa ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha amma ba za fita ba bai san da za a iya ainihin exit a fita ba wa salisu na uku yake cewa Allahumma inni ista'ajartu ujara'a ya Allah ni kuma na taba daukan wasu ƴan kwadago aiki fa a'taituhum ajrahum da suka gama aikin da za su yi na ba kowa kuɗin sa ghayra rajulin wahidin banda wani mutum kwaya daya tarakal ladina huwa zahaba shi ya zuciya ya rena yace ba zai karba ba ya tafiyarsa fasammartu ajarar sai na dinga ainihin bunƙasa na yi investin ɗin dukiyarsa hatta kafurat minhul amwalu har dukiyar ta yawaita ta yaukaka fa ja'ani ba'da hinin bayan tsawon lokaci sai gashi ya zo fa qala yace ya abdullah adilli ajri addili ka bani kuɗi na fa qultu lahu kullu ma tara min ajrika duk wanda abin da kake gani na min al-ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq waɗannan raƙuma da shanu da dabbobi na gida tumaki da awaki da waɗannan bayi duka dukiyarka ne fa qala ya abdullah la tastahbi bi yace karka yi mini izgili karka mini ainihin wato izgilanci fa qultu sai na ce da shi inni la astahbi bika ba izgilanci nake maka ba fa akhadahu kullahu sai ya dauki dukiyar shi gaba daya fastaqahu ya kora komai walam yatruk minhu shay'an bai ban mishi komai ba Allahuma اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه يا in dan kai كاي wannan Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki famfarajatil sakhara fa kharaju yamshuna shikenan sai dutsen nan ya buɗe sai suka fito suna tafi wannan hadisi yana cikin bukhari fa ulai kaga waɗannan da'u da'u Allah subhanahu bi salihil a'mal su roki Allah ubangiji ne ta hanyar tawassuli da ayyukansu na gari li'anna al'amala salihah hiya a'azzamu ma yatawassalu ta'ala domin aiki na shine abu girma da zai iya tsanantuwa ta hanyar shi zuwa ga Allah wa yas'aluhu bi ya roki Allah da wannan aikin amanu wa amilus salihati Allah ya zai amsa wanda imani suka yi aiki na gari wa yaziduhum min fadlihi kuma yace zai ƙara musu daga falalar shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa ha'ula'i da'awhu bi ibadatihi wa fi'la wa fi'l ma amara bi sun roki Allah da ibadar da suka yi masa da aikata abin da suka aikata na ainihin umarninsa min al'amal salihi na ayyuka nagari wasu alihi, da roƙon da sukayi yi wa tadarru'i ilayhi kuma suka ainihin wato rankwafa suka miƙa wuya a gabansa wa min haza daga cikin ire-iren wannan ha'ila yau ma yuzkaru wa min haza yuzkaru an al-fudail ibn iyad ana ba da labari daga fudail ibn iyad ibn mas'ud al-tamimi wannan babban ainihin zahiri daga cikin zuhadu wanda yana cikin malaman karni na biyu ya rasu da shekara 187 Allah gafarta mishi da an ce dan daba ne barawo ne mai haura katanga kamar yadda zahabi ya bada labari a cikin siru alamin nubala da al ainihin abu nu'aymin al-asfahani a cikin littafin hilyatul Auliya. cewa ya zo zai je sata ya kama katanga zai haura sai ya wani alaramma na sallah yana karanta alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha a li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ashe lokaci bai yi ga wanda suka ce sun yi imani zuciyarsu ta raurawa ba kuma su su ji ambatan Allah ya sa su zama na kwarai ba sai ce laƙad ana lokaci ya shi shikenan kawai ya fasa sata ya tuba ya koma ya je yana tsuguna ma yana ta istighfari cikin daren ya ji wasu mutane sun yada zango a wani suna cewa bari mu tsaya ana haske gari ya waye saboda shedanin nan fudeli yanzu haka yana hanyar nan ya riga ma ya tuba lokacin ba su sani shikenan kuma ya koma kasan maka ya je nuna a gaban malamai ya ta karatu ya ta tuba yana dawafi yana babban bawan Allah mutumin kirki ko malamin hadisi shi sa kaka ga wata iska ka dauka wai shikenan a iskanci zai kare hala ya fika falala eh wa inna hadakum la ya'mala bi amali ahli an-nar ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli janna ya zama bawan Allah mujabud da'awa mutumin kirki karantar yin sa a cikin littafin hilyatul auliya ta abu nu'aymin al-asfahani da ainihin wato littafin siyaru a'lami an-nubala al-imam al-bukhari da muslim duka sun fitar da hadisin sa da sauran malamai karanta littafin tahdibu tahdib da littafin wafayatu al-a'yan na ibnu khallika a takaice aka ce fudail dan iyad ya kasance idza asabahu asrul bawl idan ya samu yana da wani cuta da take damun shi fitsari na mishi wahala dauke annahu asabahu asrul bauli ko na'am wani lokaci ya samu cutar wuyar fitar fitsari mafitsarar shi tana bashi wahala baya samu ya fitsari yadda ya kamata faƙala sai ce bi hubbi iyaka illa farajta anni ya Allah saboda ƙaunar da nake maka ya Allah ka yaye mini wannan bala'i saboda ƙaunar da nake maka fa furrija sai kawai ya warke sai ya samu sauki wannan ma tana cikin tarihin sa a cikin littafin hilyatul auliya ta abu nu'aymin nan littafi ne mujalladi wajen goma sha biyu na limamu abu nu'aymin al-asfahani wanda ya tarihin waliyai da hujjifai da abu dalu amma malamai suna ainihin wato takatsantsan game da maganda suke ciki saboda akwai abubuwan da ya kawo da suke ɗarkaniya ne ta tsuniyoyi ne da kuma sanya sahabbai da ya yi a cikin jeren giyar zuhadu irin waɗannan na 'yan ɗariƙu da sauran 'yan bida'a zuhudu a manhajin yan bid'a wanda sabai ba su yi shi ba akwai al'imamu abdurrahman ibn jauzi ya rairaye littafin shine sifatu safwa da yayi rairaya ne littafin al'imamu abu na'im al-asfani dukkanin su muna da su a nan makaranta walillahi alhamd wa kadhalika kanat al-mar'atu al-muhajira allati ahya Allah ibnaha laha qalat hakanan haka nan wannan mace Wasu take ainihin ta taho za ta zo hijira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rawa mata ɗanta Allahumma ta ce Allahumma inni amantu bika wa bi rasulika wa hajartu fi sabilika ya Allah ni nayi imani da ainihin na yi imani da kai kuma nayi imani da manzanka kuma nayi hijira zuwa ga tafarkinka ya Allah wasu alatin an yuhya waladaha ta roki Allah ya raya mata ɗanta ne ya mutu sai ta wannan addu'a ta roki Allah sai Allah ya raya shi kamar yadda al-imamu al-qadi ya ya bada labari a cikin littafin ash-shifa wa amsalu zalika da ire-iren waɗannan Allah yana baiwa wasu bayi irin waɗannan khawarik din saboda ƙarfin imaninsu da addu'arsu da makamantansu haka abu ne aimin ha'ila ya rawato kisa wani bawan Allah daga cikin tabi'ai wanda jaki shi ya mutu ya ɗauko kara da jakin jakin ya mutu bai kai gida ba ya roƙi Allah Allah ya taimaka mashi jakin nan ya ƙara mai da kayan shi mana sai Allah ya tayar da jakin kuma jakin ya kai mishi kayan har kofar gida yana zuwa ya ƙara mutuwa Allah yana iya mutane duk ire-iren waɗannan saboda inna Allah yaf'alu ma yurid kai naka gazgata wa Allah kawai kai imani na gaske wa hada kama qala al-mu'minuna wannan ko kamar yadda mu'minai suke faɗa ne suna cewa ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد wani ita ce addu'ar muminai a ƙarshe-ƙarshen sotu ali imran ko rabbana inna na sami ina munadiyan yunadi lil iman ce ya Allah ubangijinmu mu mun ji mai wa'azi wanda yake shera yana kiran mutane zuwa ga imani da kai yana cewa an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa'amanna. ya Allah sai muka yi imanin rabbana faghfir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka goge mana munanan ayyukanmu wa tawaffana ma'al abrar Allah ka amshe mu tare da al'abrar mutanen kwarai wannan tawaffa a nan tana daga cikin tawaffa da ma'anar mutuwa kenan ko da ma'anar Allah ka anshi rayuwar mu tare da abrar dan lafazi ne wanda yake ainihin mai harshen damu yana zuwa da ma'anar mutuwa yana zuwa kuma da wasu ma'anoni daban kaman wa wallazi menene yatawaffakum bil wa alamu ma jarahtun bin nahar kaga ya tawaffakum nan bacci ken Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha shi ma wannan yana ɗaukan ma'ana duka biyu Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ke kashe rayuka sa'ad da ajalin su yazo wallati lam tamut ai wa ya yatawaffal lati lam tamut kai na Allah yana yi ma wanda ba mutuwa suka yi ba tawaffi ko mun gari yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut ai wa yatawaffal lati lam tamut so qur'ani in baka iya larabcin sa ba akwai matsala kawai karka sa kanka a cikin harkar shi karka sa kanka a cikin harkar da zaka je kana kwakyara kamar da ibn hajar yake bada labari game da al-imam al-kirmani mai sharhin bukhari da yabo kan wata magana da mutumin yayi malami ne na fiqhu babban bahanafi ne yana da sharhin bukhari muna nan da shi a nan sama to amma bai da hazzi a hadisi to sai kuma lokaci yakan yi dan karambani haka ya dan shiga a cikin sharhi to ibnu hajar ya gyara ya gyara da ya gaji sai ya ce man takallama fi ghairi fannihi a atabil ajaib sai duk wanda yake magana akan harka da ba tashi bane ya dinga kawo abubuwan ban mamaki kenan an dinga jin ajaibu duniya a bakin shi to shine irin wannan masu cewa ah, inni mutawaffika Allah ya ce a cikin qur'ani annabi isa ya mutu shiga harkar da ba ta su bane tafsiri ba nasu bane saboda ba su iya ko ba balaga ta qur'ani da take wato ga ta nan kana ji kana gani tana kallon ka ba to ko ma ba mu ɗauka tawaffa tana zuwa da ma'anan mutuwa ne ma sai annabi shi da kanshi da Allah ya ba shi aikin fassara Qur'ani ce annabi ya sabbi mutum ya tunda ma'anar wannan mutuwa tunda annabi ne ya faɗa da kanshi kuma shine wanda Allah ya ce an sauka maka da Qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayanul tilawa wa bayanu ma'ana tilawa shi yace annabi ya bai mutu ba cikin hadisi mutawatiri bai kamata wani da ke cewa kanshi musulmi ballantana malami ballantana kuma ahlus sunna ya fara wannan magana ba wannan magana mu'tazila ce Allah ka tsare mu ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ya Allah wa atina ma wa'atana ya Allah ka ba mu da kai mana alƙawari ala rusulika ai ala lisani rusulika a bisa harshen manzanka ya Allah ko manzanninka wala tukhdina yawmal qiyama ya Allah karka wulakanta ranar alkiyama wato karka samu a wuta wadda fadan Allah innahu man tulkhil nar faqad akhzaytahu to alkhizyu ranar alkiyama shine shiga wuta Allah ka tsare mu innaka la tukhliful mi'ad ya kai Allah kai ubangiji ne wanda baka saba alkawari yana daga cikin cikakken falala Allah shine idan Allah ya alkawarin alkhairi da zai ba mutane alwa'adu to baya sabawa zai cika musu yana daga cikin cikar rahamarsa da tumbatsan sa amma alkawarin azaba da Allah ya cewa in an yi kaza zai azaba nan kuma daga cikin cikar falala Allah to in ya ga dama sai ya gafara da rahama ga wanda ya so saboda azabi usibu biha man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay'in azaba Allah sai wanda Allah ya so ta kai gare shi amma rahama kuma ta ta gane komai da kowa sannan kuma Allah ya yi alkawarin cewa zai ta yin gafara zai ta yin gafara zai ba da ceto zai yi kaza zai kaza to sai ya gafarta waɗanda ya ga dama da cikin falalarsa da rahama Allah ka samu a cikin falalarka mala yake fa su'alullahi wa tawassul ilayhi bi imtisali amrihi wa haihi. Ka kace lokaci ya kuma sani fara ana na ai ce za mu tsaya nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh